ashirin ga watan rajab hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da talatin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku wannan wani lokaci ne da muke bayyana godiyanmu ga allah wanda a bayan da ya nuna mana kare karatun littafin riyadu salihin na al'imamin nawawi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi muna roƙon allah abin da muka karanta ya zama daidai ya ɗora mana shi a cikin mizanin ayyukanmu na ƙwarai kurakurai da tuntuɓan harshe da muka yi a cikin wannan karatu allah maɗaukin sarki ya gafarta mana kuma ya azarta mu yin aiki da abin da muka karanta din haka muna roƙon Allah ya wuce mana gaba ya ƙara ba mu wani damar kamar yadda ya ba mu a karatuttukan da muka karanta da su gabata a waɗannan ma da muka samu gaba ya ba mu wannan damar da za mu karanci waɗannan littattafai kuma ya sa albarka a cikin ilimin da za mu samu a cikin nasu kamar yadda muka alkawarin cewa da izinin Allah idan muka kare karatun littafin riyadu salihin to za mu sa littafin al'azkar na al'imamin nawawi cikakken sunan wannan littafi shine hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa takhlisud da'awat wal azkarul mustahabba bil laili wan nahar wannan shine cikakken sunan al-azkar na al nawawi al nawawi kamar yadda muka san sunan shi shine ne imam abi zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf nawawi a dimashqi an haifi al'imamun nawawi hijira na da ɗari shida da talatin da ɗaya ya rasu hijira na da ɗari shida da saba'in da shida ba tarihin nawawi zan yi a yanzu ba sai dai a cikin littafin malam ya bayyana mana tarihin nawawi za mu taƙaita da tarihin da ya kawo sai dai ita wannan nuska da zan rike muke karantawa a cikinta a sheik abdulkadir arnaud shine wanda ya takadimi na wannan littafi wanda aka samu babban malami yusuf ali albadawi ya yi ta haƙiƙi da takhariji da ta'aliki a cikin wannan littafi na al'azkar sannan ahmad muhammad sayyid ya sharhin kalmomi da suka zo a cikin wannan littafi ko dai na hadisi ko na asari ko na wani jawabi na firfitar da fa'idojin da al'imamun nawawi so da dama yakan yi shi wannan malamin aikin da ya yi shine kalman da ya ga tana da ma'anoni ko kuma tana da wahalan fahimta to yi kokarin fito da ita sarari saboda al'umma su fahimta su fa'idanta ita wannan nuska da matsaba'an darubun kasirin da ke dimash da ke suka fitar kuma suka yi kokarin inganta wannan bugu daga dacewa mu riƙe mu karanta ta tare da cewa wannan bugun na al'azkar wanda darul huda